yau asabar 24 ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida, daidai da sha 11 ga watan julai shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin mausu'atu akhlaqus salaf na fadilatu sheikh a dr mahmud al-misri abu ammar Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana mana bayani dangane da alamatu husnul huluk wasu alamu da za a gani tare da ke ko a ji daga wajenki a tabbatar da cewa ke mace ce mai kyakkyawan ɗabi'a mala yake kawo mana bayanai daga hatimin al'asam cewa shi mumini ya shagala da tunanin abin da zai amfanar da shi ne da tsinkaye da lura ga abubuwa masu matukan mahimmancin da zai inganta rayuwar shi duniya da lahira mumini bai daka tarawan wasu to duk wacce ta ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a daga cikinku to alama ne take bayyanawa daga cikin alamun cewa ita ɗin nan mai kyakkyawan ɗabi'a ne bambancin mumini da munafiki shi dai munafiki kullum ya shagalci da kwaɗayi ne da gorace-gorace tunanin shi yana son ya samu kaza ya mallaki kaza ya zama kaza wannan shi ya ɗabi'a munafiki shi sa ko ta halin kaka zai kokarin sai ya cimma gurin ran shi ko da ko wannan abin zai zame mai da matsala ne kun gano wannan da kyau ku ɗabi'a na gaba mai kyau daga cikin kyawun ɗabi'un da ake son ke a matsayin matsayinki na musulma mumina mai nagartaccen imani ki ɗabi'anti da shi shine mumini ya yanke tsammani da kowa mana bai bukatan komi a wajen kowa komi shi yana da bukata ne a wajen Allah idan wani abu ya bullo ta hannun wani to mumini yana tunanin Allah madaukin sarki ya girmama shi ne kawai ya bullo da wannan abin ta hannun wancan kuna gane wannan da kyau ku ba wai mumini ya dauka cewa Allah ba zai iya mashi ba sai wani shi yasa yana daga cikin dabi'un mumini duk abin da mumini ya samu yana dauka waye ya samu mai da shi Allah munafiki ne in ya rasa abu kullun tunanin shi ai wane ne ya ja mai wane ne ya mashi wane ne bai kyauta mai ba ai su wane suka yi masa kaza munafiki da irin wannan tunanin ai ba dan da wane ya makirci iri kaza ba ai da yanzu na wuce inda nake da yanzu na zama kaza ai da ni ne a kaza wannan dabi'a munafinci ne shi mai imani ya san lai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Allah madaukin sarki ya sa mu dace malike da shi ko munafiki kullun kwaɗayin shi wajen mutane ne ma mantawa yake roƙi Allah Kuna biki ba ruwan shi ma ga ka matsa roƙon Allah sai ce ka ji da shi za ka zo ka ba hanya ka zo ka ba hanya ka wal mu'min aminin min kulli ahadin min Allah shi mumini yana da aminci kullum bai tsoron kowa in ba Allah ba mumini kenan mumini bai shayi bai shakka bai jin dar na wani abin halitta ko in ba Allah ba ai kaza zai faru ai za ai kaza mumini bai jin tsoron waɗannan abubuwan fa in gano wannan sai dai mumini na akhazun bil asbabi ruku da sababba amma dai kuma ya san cewa tsaro da kariya da komi na waye lan Allah ne Allah ne kawai ke wannan abubuwan duk mutum ya gama tattare tattaren Allah madaukin sarki ya kaddar haka zai faru zai hana bai sai hana ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wal munafiq da ce shi ko munafiki khaifun min kulli ahad illa min Allah mutane ke tsoro amma bai jin tsoron Allah ku lura da kyau za ga munafiki kullun kokari ke shi je gamsar da mutane mutane su yarda da shi ko Allah ya yarda da shi ko kar Allah ma ya yarda da shi in mutane sun yarda da shi shi bukatun shi ta biya haka na faruwa ko ba haka ba faruwa dan jama'a kar mu zama da ɗabi'un munafikai Ya sa kuke ganin za mu zo za mu zauna karatu ba za mu ce mu komai ba kawai karantar da ku za mu tafi saboda mu mun san mutane ba abin da za su iya mana inda za su iya shekara 20 baya da sun yi ku gano wannan da kyau ku yau Allah madaukakin sarki ya tada waɗancan ne gobe ya kwantar da waɗannan haka Allah madaukakin sarki kulle yake ba mu ke yi ba wa ke yi wallahi Allah ne daga ran da muka ce Allah bar mu mu yi to daga ranar mun shiga matsala to kuma wallahi ba za mu ce mu Allah haka ba za mu ta gungurawa za mu ta gungurawa za mu ta gungurawa har zuwa lokacin da za a yi nasara Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal mu'min mala yace shi dai mumini yuqaddimu maluhu duna dinihi kun ji ko mumini kullun yana gabatar da dukiyan shi ne da duk abin da ya mallaka ko da hadari zai faru to ya faru da su amma mumini bai yadda ya saka addinin shi cikin hadari amma yanzu ku kalli duk wanda ba mumini ba babban abin da yake iya sakawa cikin hadari mai addinin shi shi sa duk wanda bai san Allah ba yana jin kururuwan iblis kawai sai ji ina mamakin mutane masu wannan abun wallahi alazim duk inda kururuwan iblis ya taso waɗanda ba san Allah ba suna nan a wajen sai a waye gari su ya lalace imanin su ya gurɓace ayyukan sun ɗaiɗaice ba su sani ba to mumini baya haka mumini kullun taka tsantsan yake yi in ma hadari zai faru to mumini ya fi yadda hadarin ya faru akan abin da ya shafi mai eh dukiya amma ba addinin shi ba kun gano wannan da kyau ko to sai mala yace wal munafiq shi ko munafiki yuqaddimu dinahu duna malihi yana gabatar da addini ne amma dukiyar shi ina addini ya lalace inda dukiyar shi na nan a tsare ba abin da ya same ta to shi bai da matsala an bayyance wannan da kyau ku ɗabi'a munafiki har kullum kenan shi munafiki bai yadda dukiya ta taba ba shi za ke ganin duk inda munafiki yake in zai tada rigima za ga rigimar shi akan menene akan kuɗi ne alama ne daga cin alamun da ake ganin munafikai yanzu ba ni ke faɗin wannan maganar ba wani malami ne ya ɗauko yake yin tagatana kullum rikicin munafiki akan kuɗi ne ba za ki taɓa jin munafiki ya ce an karanta nasi ba daidai ba ko an nasi ba daidai ba in ma zai irin wannan maganan ko ana zuwa aka yi bayani sai ki gane bai da gaskiya mun gano wannan misali mutum ne ya fada cikin masai ya dama dama da kashi yanzu wannan da ya mutsu mutsu da kashi yana ɗoyi ya isa ya fito yana toshe hancin shi yana cewa yana jin wani ya tusa ya kamata yana ganin kawon bai kyautu ba ko shi sai ya zama wajibi mu kula kulawa sosai duk inda munafiki yake magana yake kan kuɗi yanzu kwanakin baya ba nan da ba ku labarin mun yi tafiya da wani aboki na mun je mun yi wasu sayayya ba wai wata nan wajen ta ɗauka a waya wai ta je ta kai mu wasu waɗanda kullum mai shago na tsorata su wai ta je ta kai masu wai ku ji ai wannan kuɗin da ya ce suna da su in ba gwamnati ba waye zai ba su kaga shi bigi kullum bukatan shi wajen wasu ne ba wajen wa ba yawan Allah madaukin sarki ya ga dama ya ban malala gashin tinkiya to sai ni. su suna ganin Allah ba zai iya ba sai wa sai wani wallahi duk mutumin da yake ganin Allah ba zai iya ba ko yi asara duk abin da muka mallaka ko muke mu mallaka nan gaba muna neman mallakan shi a wajen waye wallahi a wajen Allah ne kuma Allah ne ke mana kuma Allah zai ci gaba da mayi an gano wannan da kyau ko wai wannan ne abin ya tsorata su wai miliyan nawa wai wai mashirmanci mu da muke son mu fara kashe trillion miliyan ta fara tsorata ka kun gano wannan da kyau ko biliyan ai biliyan kashewan yara ne triliyan muke so mun Allah ya inda Najeriya ke budget na triliyan hudu mu ma sai mu zo mu madda'awan mu budget na triliyan sha hudu in Allah ya da kuma zalika alallahi bi aziz muna roƙon Allah ne da babban masaki addinin musulunci da gwamnati ba ta mai komi Allah ya ba mu kuɗi mumi ma addinin komi an gano wannan wallahi al'adim a ginin masallati manya-manya da'awata su a gina makarantu wadatattu na kowane irin irin a gina jami'oi a gina ma'aikatu wanda za a ɗiba 'ya'yan musulmi a zo ana yin addini mai kyan gaske duk ma'aikatan da aka ware a ware na mata daban na maza daban na zargayen aiki ma ana cuɗanin maza da mata abubuwa sai ce ah, ai wannan ya isa wa ga muku ya isa musulunci na bukatan nashi kuma da izinin Allah kafin mu koma ga Allah sai mun musulunci nashi insha Allah in mu ba mu yi ba dai mun fada yan baya in sun zo da izinin Allah su sai su yi ma musulunci na da bukatan abin da ma Najeriya ba ta da shi inda za a ba da kudin duniya kaf musulunci yana da yanda zai da su yanzu a kasan Syria kare akwai yan gudun hijira sama da miliyan hudu yanzu abincinsu na rana na yar na kaza na kaza wannan naira miliyan su hudu nan miliyan hudu akalla ce za a ba kowa naira hudu a rana naira uku a rana ana neman miliyan nau kenan ba miliyan sha biyu ba eh to miliyan sha biyu so adadin sanda za su zauna to balantina kuma abin da za su ci da strans da komi da lafiyansu no za a kashe gane sudan gane Misira, gane mali gane Somaliya, gane najeriya gane kaza gane kaza wannan 'yan gudun hijira ne ba kadai dole muna da yadda za mu zo mu ce muna son za a aurar da 'yan mata da zaurawa da kaza N'o za a kashe akwai kutare makafi da sauransu da ya kamata a tsugunar da su N'o za a kashe akwai samari wanda suka taso ba su da sana'a N'o za a ba su jali marasa lafiya da gina asibitoci da ɗaukan nauyin ne likitoci da tura ɗalibai je karatuka waje N'o za a kashe kuma ba wai za a yi na wata makaranta ba ne na dukkan najeriya ne za a yi ana bukatan kudi masu yawa ko ba bukata ina madaukin sarki ya kiyaye hukunci shi munafiki me yake gabatarwa addinin shi addinin shi zai lalace bai damu ba amma inda dukiyar shi bai tabu ba kun gano wannan amma shi mumini kullun dukiyar yake watsawa ta watsi amma addinin shi me ya rike shi gam mun gano wannan da kyau ko wal mu'min annabi ya ce kun ga mumini yuhsinu shi ke kyautata mutane ba a taɓa jin zagi ko ɓatanci ko wulaƙantarwa ko mai kullum shi alheri ne tsakanin shi da mutane waye biki kuma za ga mumini na yawan kuka wal munafik shi ko munafiki ya si'u kullum ƙoƙari yake yana munana mutane tozartar da mutane zagin da wulaƙantar da su da abubuwa marasa kyau za a ji a bakin shi na rashin ɗa'a da biyayya waye da haku kuma in yi sai tuntsire da dariya ya ji daɗi ya miƙe ƙafa ya buga ta wani ɗabi'a ne ɗabi'an wa ɗabi'an munafukai to sai ke zaɓa kina cikin munafukai ne ko kina cikin mumini kin ji ɗabi'un ana ta kawo ko mun gano wannan da kyau ko kun ji abin da yake shi yasa za mu zo da izinin Allah cikin karatun nan bayan mun ƙarasa kun gano wannan da kyau ko za ku ji annabi ya fi kowa kyawawan ɗabi'u za ki ji shi? duk abin da muka faɗi ɗabi'un muminan nan ku za ku ji annabi da su yanzu ba nan nake yawan maku magana akan ku karanta yawan kawaye da yawan hirar duk ku karanta waɗannan abubuwan ba za ku zo ku ji ɗabi'an mumini ne, nisantan irin wannan surutai da yawan mutane a ta hayaniya munafiki ne ke sha'awan wannan saboda kullum yana da gulman da zai faɗa mun gane wannan da kyau ko ya da abubuwan da zai faɗi na ɓatanci ga mutane to in bai tara mutane tarkace iri-iri ba to ba zai samu daman faɗi ba ku yi haƙuri sai Allah kai mu gobe sai mu zo sai mu dasa daga nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum